ku yi maza ku je ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin ci gaba da kallon kajin na bidiyo shahararru na ban dariya is when I find kasida mabuɗin zuciya ke nasirin ya iso suwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoya ba. matsayina na MD dole ne a sanar da ni idan za a yi wani abu wanda ya shafi aiki a cikin wannan ma'aikata. Dole. Ranka yayi. Karba kuɗin nan ka mai da su gurin ƴan uwansu. Ok ranka yayi. MD ina so ka gane wani abu ɗaya. Nan ma'aikata ce ba makarantar Islamiyya ba. Saboda haka baka isa ka ce dole sai an yi amfani da abin da shari'a da doka ta gindaya ba. Kai fa jahili ne. Kai ka ƙara ce min jahili. An ce ma jahili me za ka yi. masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkan ku da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a yau in Allah ya yarda da misalin karfe 8 na dare za a saki isasso kashi na 71 wanda idan ba a manta ba a isasso kashi na 70 an ga inda ta karkare tsakanin ofis din Hajiya Nafisa da MD da kuma jibrin wato tsohon accountant ko kuma tsohon ma'aji da kuma irin kulle-kullen da aka yi wanda har aka samu saɓani tsakanin md da kuma tsohon ma'aji wato jibrin dukkanin alamu da irin motsin da jibrin yake yi da kuma irin yadda yake kallon cikin idan md yake jefa masa magana na nuna cewa akwai abin da ya taka kuma abin da taka ɗin mai ƙarfi ne domin idan ba haka ba inda ake shakka da fargaba da tsoron md a wannan ma'aikata ta matawalle kowa kan yi ɗarɗar da Mayo da MT magana ko kuma a'a kalle shi ya faɗa masa wata magana wadda zai ci babu daɗi to amma abin mamaki sai aka ga jibrin ya tsaya lokacin da md ya zo da suke su suna gudanar da wani mitin tare da wasu ma'aikata wanda ya tambaya ya ce wane ne ba da wannan izinin ya ce hajja nafisa ce ta ba da wannan izinin da gudanar da wannan taron tare da sauran ma'aikatu inda anan md ya tarwatsa su sannan kuma ya hau kan jibrin ta faɗa, wato tsohon accountant akan cewa duk wani abu da zai yi na tara ma'aikata yana ba bisa ka'ida ba a wannan ma'aikata sannan kuma a nan gurin da har ya ci gaba da gaya masa magana wanda har ta kai ta kawo shi ma kansa jibrin din ya fara mayar masa da magana kai a takaice ma da har kaman za su fada domin kuwa har ya ce da shi jahili da ma abin da yake ce masa shi jibrin yake cewa md cewa a ah, A nan ba makarantar islamiyya ba ce da har zai ce zai dinga ba da umarni yadda yake so sannan kuma ya hana yadda yake so a dalilin da sake ne md ya kira shi da jahili sannan kuma md ya san cewa lallai akwai abin da jibrin ya taka shi yasa ya amfani da mukaminsa na md ya tarwatsa su a wannan wuri inda kuma kamar yadda aka sani a koda yaushe Shirin Izza So ya kasance shiri ne da yake koyar da addini da kuma nasiha akan al'amura na addini. An ga inda ya wa mutane wato ainihin tunatarwa a bisa ga illa ta gaba. inda a ga ma'aikatan nan guda biyu da suke gaba da junansu bayan ɗaya ya gaisa da ɗaya ya tafi kuma sai dan ya kira shi masa nasiha ya karanto masa hadisai na illar gaba har da yake bashi misalin da a ce ɗaya daga cikinsu ya mutu me za su je su gaya wa ubangiji wanda wannan nasihar ita ta sa suka daidaita junansu suka yi maslaha sannan kuma suka ci gaba da mu'amala irin ta yan uwa na musulmi sannan abu na biyu kuma an ga yanda ofis din wato ainihin marketing manager hajara ta je tare da sauran mata suna cikin farin ciki kuma suna tattauna abubuwa ainihin wato na girmamawa ga hajara ga yadda take tarbar sauran ma'aikata da mutunci kuma take ganin cewa kowa yana da kima idanta wanda wannan shi ke ƙara soyayyarta a idanuwansu da kuma ƙara bata girma wanda bayan an ci gaba da gudanar da wannan zama a ofis ɗin ita marketing manager sai aka kirawo karima inda kawai ta kira ta cewa akwai labari take su ta bata a nan sai wani abu ya faru inda ita ɗayar yarinyar wato ainihin tsohon ma'aji ko jibrin tana taɓa jikin karima sai karima ta fara wani alamu na susa jiki da sauran di. nuna alamun cewa tana cikin wani yanayi mara daɗi wanda daga nan sai ta kai ta inda ake ainihin wato ajiye tsofin injina da sauransu a nan ne kuma da ta dai domin takinsa sai aka ga jibrin yaron jibrin wato ya zo inda yake tambaya tana ina ita kuma kawai da ta kawo karima cikin wannan wurin take nuna masa tana ta ɗayan bangaren bacin ta fito kuma sai gashi an ga jibrin ya shigo inda anan ita ta fito a wani yanayi da yake nuna alamun cewa kamar ta je ta kimtsa yana tambayar me zai faru sai ta ce masa ga abin da faru kuma ya fito anan ne kuma sai gashi shi na kowa ya fito shi ma da hulasa a hannu alamun da shi ma wani yanayi nasa ya canza wanda yake yanayi ne kuma mara kyau ga dukkanin alamu wanda wani ya nuna cewa kaman akwai abin da suke kitsawa shi jibrin da na kowa da kuma sauran matan da suke tare da su a nan wuri alamun kamar suna so su wa ita wato ainihin karima sharri inda bacin nan a baya a lokacin da shi md ya tarwatsa jibrin tare da sauran tawagarsa ya je suka samu hajiya nafisa wato jibrin ke ne ke mata bayanin fagafa abin da md ya faɗa kuma ya nuna cewa kowaye ma zai iya kaddamar masa inda daga nan ita hajiya nafisa ta taura tawaga ta cikin fushi da bacin rai tana zuwa ta sami md a inda ya tarwatsa su jibrin da ta take ce masa shin ya san da cewa wannan taron da ake gudanarwa yana karkashin yawunta ne ya ce da ita eh sannan kuma ta tambaye shi akan abin da ya faɗa ya ce ba haka ba ne ta ce ya maimaita abin da ya faɗa ya ce kwarai haka ne ta ce to ita abin da jibrin ke gudanarwa yana gudanar da shi ne a ƙarƙashin yawunta ne don haka kada ya manta fa matsayinta a take a wannan ma'aikata din a nan shi kuma md a shi abin da taka cewa a baya jibrin ya taɓa buɗa mata ƙasa ido inda aka ba da kuɗi a raba ma'aikata domin a ba su tushen baki ko cin hanci su ƙaddamar da wani mugun aiki da ake so su yi inda a nan gurin shi ma jibrin ya buɗa mata ƙasa ido kuma sannan ya yaudare ta sannan kuɗin da aka ba ma'aikata ɗin kuma rarrage wanda wannan shi sa janafisa ta kyamaci jibirin ta ƙulla masa ta ji haushi ta kore shi wanda daga baya da ya samu labarin marin da aka tafka wa nafisa wato yar uwarta hajara ta mareta wanda wannan abin shi ma ce sai ya ɗauko wa hajja nafisa fansa ita kuma jin wannan labarin shi sa ta samu sanyi kuma take ganin alamun cewa ta karɓe shi su ci gaba da gudanar da ayyukan su suke gudanarwa na kulle-kulle wanda bacin MD ya tabbatar mata da abin da ya nan take ce masa ai lokacin da Hajara ta kwada mata fari yana tsaya a gurin bai dauki matakin komai ba kuma babu abin da yi sai yanzu da shi Jibril yake kokarin ya dauka mata fansa shine a nan gurin yake nema ya faɗo na abu ko kuma aikata wani abu a dan haka duk da ta masa ita wannan abin da ya riga ya wanke laifin da ya a baya wanda MD ya ce to shikenan sai dan jefawa ita wato hajiya nafisa magana a game da ita yar uwarta hajara in tace mai kace sai ya kalle ta sai ya ce ban ce komai ba hajiya nafisa ta ja ta ta saka tafi a nan gurin sai shi md ya kalli jibrin ya kara gaya masa magana wanda kuma cin ya tafi sai jibrin ya cewa aha kawai borin kunya ne ta ita haka take idan mutum ya ji kunya sai suka fita to a nan gurin sai aka ga kuma yadda aka ci gaba da kulle-kullen yadda za a bata wa karima suna wanda da alamun cewa a wani kage da suke so sai mata wanda za su iya toshe mata baki idan an buƙaci ta faɗa wani abu ko kuma ta ƙin wani abu za ta yi domin gudun kada su taunawa karima ɗin asiri wanda wannan yanayi ya tashi hankalin karima matuƙar gaske inda aka zo ta kira ta ce ai ga kawarta da suke tare a lokacin da abin ya faru to kawar da ta zo jibrin yana zazzare mata idanu kuma yana ta cewa shin abin da ita karima take faɗa din sun zo tare wannan gurin haka ne ko ba haka bane wanda kafin ai wannan ita sakatariyar ainihin wato jibrin take ce mata ta faɗa masa gaskiya ita kuma karima ta ce duk abinda da wannan kawarta ta zo ta faɗa a wannan gurin to haka ne ta yadda wanda wannan yana cikin hadari babba domin idan kawar ta yi tsoron Allah ta faɗi ta eh, Shi kenan mutuncin Karima ya zube kuma dole ta haƙura akan kan ƙagen da aka yi mata wanda a nan gurin ne tana kallon ainihin wato Jibrin kuma tana kallon Karima ta shiru ta ce komai ba dai alaman za ta faɗi magana ita kuma Karima tana cikin wani yanayi ainihin wato na tashi hankali sai dai wani abin al'ajabi kuma a wannan izza so kashi na saba'in din tun daga farkon sa zuwa karshe ba ga Umar Hashim ya bayyana ba ko da sau ɗaya ga baki ɗayansa lalle kam wannan wani sabon al'amari ne wanda akwai yake na a gaba tunda a kokarin da ake yi ainihin wato shi ma a kwaɗa masa mari a ta zarafinsa a ta yin wato mutanen nan suna ɗare-ɗare sai da aka kawo jibrin wani sabon ma'aikaci wanda yake shi ma yana da ƙulle-ƙulle kuma yana yakin umar hashim wanda suka nuna cewa suna so su lalata wani abu a cikin motarsa domin ya hatsari irin munin hatsarin da ake tunanin zai to ma sauraro ku saurara yawan Allah kanmu da misalin karfe 8 a dare za a sake wannan izza so kashi na 71 kuma za mu ga za ta kaya shin za iya marin Umar Hashim shin ita kawar karima za ta iya bada shaidar gaskiya kan karima ko ba ta bayar ba shin kuma idan karima din aka bada shaidar nan yaya makomata za ta kasance sannan kuma su ma su hajara a office din sales manager za su buƙaci me ya faru da karima bacin sun ji wani abin ya faru mun gode da kasancewa da ku a huta lafiya